Bana Allah yi wa Ai bana da bana ta yi kyau. Bana ta yi. Allah sanya dai kyau baɗi ma kamar haka. Ayo. Mm, yin Lafiya kalau. Gajiya. Madalla. Ni Laifi ne? Laifi ne mana. Kana duban matan mutane. to ni dai na tabbatar a dai yar karkarar nan tamu ni dai ban taba ganin jirgegiyar mata irin wannan mai kama da awon birkiloli ba a rayuwa ita mace a cikin gida za su fita unguwa su yi kawaye tana da yan uwa a wani waje shikenan sai kawai yan unguwan nan su ne kawai za su zo mata unguwa salamu alaikum bai ganka ba ko? Na ga suna kofar gida ne ai da bako. Ba sai ka ce ba kwararre ba abin da kake so ye? Ai ɓatta kama na musu ai na tuwo na shigo. Lalle ba ya yi gaskiya. Ice masu abin ka ya fi ka dabara. Amma ba ka burge ni. Abin da kake so ba dole sai ka yi wata ɗin dabaru ka shigo ba. Amma ba ka burge ni. Ai lallafi jin laki bugun gara ne. Ai ra'ayi ra'ayi mutu su su ma kuwa su su su ma na gani kashe ni. Ah, ana <laughs> Ai, to yanzu ya. Iya da kake so haka za a yi. Me a ciki? Shi ke. To kuma me rage? Barin cin wannan. Ai, ilu dole ne wato mutum ya tsaya rinka yin nazari a rayuwar duniya. An ga babban nazari muna yi. Gaskiya ka shan rake ba? Eh. Mm, an samu rike dan fadama. Allah ba kamar walihi. Rake ba da agwangwa ne yake zuwa wallahi sai masu mulki. Hmm. Ai baka gane ba ka sa akwai da ake matse shi sai a sa a gwangwanin aliki. A rinka sa irin abin da mai sanya sai rinka zama kamar ƙararra abin nan kamar ƙanƙara. Ana ɗan lakuta ana sha. Allah ƙara annabi da rai. Amin amin sallallahu alaihi wa sallam. Kai. Wato ilu. Na'am. Zan ɗan leƙa cikin gidan nan. In in ga wannan matan nan da ta shiga cikin gidan nan. Kai. Saboda ni lamarinta wato ya dan burge ni ne wai lukman me matsalar ka ne da Allah ya mace ta shiga shiga ta mai daraja tana kakkawamewa domin ma kada ta haɗa ido da maza duba inda ta kuyar da kanta saboda alkunya mm. to amma ka ce kai sai ka shiga ka gama ta wani a'a ai amma dai ka gane ai aka ce idan mutum abin arziki yi to sai ka tabbatar saboda gobe kada mu haɗu da ita wani wuri kuma ya kasance wani abu ya shiga amma in je na gani kaga na haram ka ce wai me yasa kake da fitina irin wannan ne a'a amma yau ke je to bari dan samu ruwan sha ai wallahi billahi lazi ko ruwan fata an ce ba za ka shiga ka ɗebo in gaya ma yanzu dai ba wata matsala na miki ko ai ni fa ko tun da nake a rayuwata sai ne na san na yi aure duk da dai ba auren mu kai ba sarki a yanzu shi wancan su su su bugin ki kenan ni fa ko ni fa auren dole aka yi ni ba son sa nake ba kaga kakanmu ne wanda ya haifi babanmu fa shine yace idan ban aure shi ba sai ya tsine babanmu shine ba babanmu ya roƙe ni nace ba komai amma duk wanda ya san rariya dama ai ya san za ta yi masa asarar ruwa to kenan. kin san mutanen da da wani auren dole auren doki ki kwantar da ki kina ji zan dinga share miki hawa zan dinga kwantar miki da hankali ko kai na ji daɗi na gode wallahi na yanzu ba dan ma ya kafa ya tsare a wajen ba ba sai kai kwanan ka anan ba me ya rage kuma a karki damu mucin san waccan ita kazaman matar tawa ne dai amma dai akwai lokaci akwai dan dabarun da zan yi sai a samu lokaci in zo in kwana ni fa kaga ina da kishi gaskiya ne ka daina mun zancen mata ka dan za a iya samun matsala eh gaskiya ka dai wallahi haka na gani wallahi yawa <laughs> to ta yaya za a yi ka fita daga gidan nan a'a ado ne ba na mamaju sarkin mata eh ni fa akan mace fa duk masifar da zan shiga da hadarin da zan shiga in dai mace ce wallahi sai na shiga ta inda aka shiga tuna aka fi take ya hmm. ka zama ba zazzagi da matan fa ni ba wannan ce ta hana ni in shiga in kwanta da ta da na riga na je na kwanta na yi bacci Allah kai gan yau ka samu na rike ka a unguwa shine haka ke magana bacci da kake tafiya can yawon ka ka raba dare ilu ya ga lokacin da landi mai goge yana nan a raye eh. in aka ce yau landina wasa eh. ai shi yasa nake raba dare in kai can ka gani saboda kaza ya ta gida ita ba gwada sai rawa goge ki <laughs> ita kuma nan ita kana jan ba ta tsoron eh?